laraba 27 ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 a da biyu wadda sai daidai da 16 ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gwarewa kofar fada cikin garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano najeriya domin tsora daga yadda muka tsaya karatun littafin wabba malik kuma muna cikin littafi na farko a jerin kananan littattafai ɗaya ko ƙasa da haka kaɗan da ke cikin wannan littafi makon da ya gabata mun fara bayani a cikin babi da yake magana akan i'adatul junubis salata wa ghusluhu idza salla wa lam yadhkur wa ghusluhu thawbahu wato babi da yake magana mutumin da ya samu janaba kuma in sallah bai tuna ina da janaba ba ya manta ina da janaba har yi sallah in ya tuna zai maimaita wannan sallar zai yi wanka ya maimaita wannan sallar da yi haka ne idan akwai abin da ya taba tufafinsa na mani na najisar da ta fita daga jikinsa to shi ma zai wanke gurin mun ji hadisi na farko da shi imam mali ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara sallah sai tuna yana da janaba sai wa mutane nuni cewa su jira shi sai da ije iwanka ya dawo da alamar ainihin ruwan wankan a jikinsa sannan idawo izo iti gaba da yawa mutane sallah wanda har nake magana kan cewa ya kamata ahli sunna su ringa ɗabbaka sunna irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita mu ringa ƙoƙari muna kwaikwayon sa sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da ainihin ya koyar nan ne inda muka tsaya insha Allah za mu ga hadisi na gaba da mana ikawo Allah ya taimake mu ya samu dace ala حدثني malik an hisham bin urwa an zubair bin الصلت annahu qala wannan hadisin zubair dan asalt yake cewa أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف نافتاني لأمر بن الخطاب زوى الجرف الجرف وني gari ne wani wuri ne daga madina farsahi guda ne kamar mil uku kilo sha biyu wuri ne wanda yake ainihin ana noma wuri ne mai kyan ainihin gani wato abin nan fanazara nazara fa idza huwa qad ihtalam umar sai ga yayi mafarki wa salla wa lam yabtasil kuma ya riga yayi sallah alhali bai riga yayi wanka ba sai yanzu ne da yaje can sannan ya gani fa sai ce wallahi ma urani illa qad ihtalamtu wa ma sha'ur yace wallahi ina ganin na yi mafarki amma ban san na yi ba wasan laifin maktasar na yi sallah kuma ban riga na yi wanka ba ƙala zubai ɗan asar ya ce fagatasala sai ɗan khattab ya yi wanka wa gasala mara a fi saube kuma ya wanke abin da ya gani a cikin tufafinsa wa na ba hamalan yara abin kuma da bai gani ba iya yayyafa faruwa a jiki wa azana wa aqam yayi kiran sallah kuma ya tada ikama sun masalla sannan yi sallah ba dar tifa'iz duha mutamakina bayan hasken rana irin na walaha ya fito ya daga ya tabbata a ban ga rana nan ta yi kyas ainihin amma wannan lokacin sai wanka ya sake yin sallah har kuma sai da ya sake yin kiran salla an gane wannan akwai darussa guda biyu ko uku da za mu koya na farko dai muhammi shaida ciki gashi na umar dan khattab ya riga yayi sallah din sallar asuba amma da izo igan mafarki abin nan ya ga mani a jikin tufafinsa sai tabbatar ya yi mafarkin wanda bai sani ba saboda haka sai iwanka ya sake wannan sallah wannan darasi na farko da za mu koya ke kuma shi ne mahallin wanda imam malik ya kulla babi saboda shi darasi na biyu da za mu koya sai in kiran sallah wannan kuma na nuna maka muhimmancin kiran sallah an gane ku duk sanda mutum zai sallah haka manzo Allah sallah kalme ke in za ku yi sallah ɗayan ku yi za su yi tafiya ne su biyu sai ce in za ku yi sallah ɗayan ku yi kiran sallah ɗaya ne mace ku an gane ku saboda haka kiran sallah ina da muhimmanci hadisin abu zarin gifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi na ga kai mutum ne mai yawan son zama a cikin dabbobinka a bayan gari in za ka yi sallah ka yi kiran sallah ya ce ba wani abu da zai ji tsayin sautin mai kiran sallah muryarsa ɗanye ko busasshe mutum ko aljan ko mala'ika ko ƙwaro ko menene ejin tsayin wannan muryar taka ya kai zai maka shaida a ranar tashin alkiyama saboda haka kiran sallah yana da muhimmanci kwarai da gaske abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda idan ya zo ya tara an yi kiransa an yi sallah a masallaci ya makara ikan sa a sake yin kiran sallah a hau izana a sake yin kiran sallah mutane su sake haduwa waɗanda suke makararru waɗanda bin samu sun yi sallah ba kamar shi akan lokaci ko a jam'in farko su zo sake haduwa su yi sallah mun ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya kwanta ya makara da zai yi sallar ko da rana ta fito sai da yasa aka yi kiran sallah sau da kar a ce an makara ba za a yi kiran sallah ba to sannan wani abu da ya kamata mu koya sai ce ai an makaran an yi kiran sallah ba za a bari a yi nafila ba a za a yi nafila an gane annabi sallah kalma ce wanda ya kwanta gaburan sallah yi bacci gaburan sallah ko ya manta sallar da yi ba ko isallace ta lokacin da ya tuna ta fa innahu lawaqtuha wannan shine lokacin ta shi a wajensa saboda haka yanzu maganar da ake yi ba magana ake yi ta cewa ai makara makara ba saboda haka lokaci ya ƙure a ko da abin nan ko da za a ce rana ma ta iya fitowa mu ɗauka sallar ba ce in dai bacci ka yi ko abin da ya kama da haka kana da dama ka yi kiran sallah kuma kana da dama ka yi nafila Allah ya sa muna ganewa da haka muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan nan kiran sallar sai ce to nan gurin akwai shedan ku tashi mu ban nan gurin amma da ya farka sai da isa alwala a wurin yayi komai a wurin sannan isa aka yi kiran sallah sai ce to nan gurin akwai shaidan kuma ban nan gurin sai da suka tashi suka yi tafiya suka da zango sannan sai aka yi nafilar rakatai alfijir sannan kuma aka sallah saboda haka wannan darasi ne babba da ya kamata a koya musamman a masallatan ahlus sunna za ka zo ka ga dalilin ko an makara saboda ana karatu ko wani abu da ya kama da haka sai a dinga neglecting wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sun sanar ce baina kulli azanaini salah tsakanin kowanne kiran sallah da ta da iqama akwai nafila da ake yi ya faɗa sau uku a uku yace ga wanda ya ga dama to ta yi a masallacin na kowanne yake so yi amma saboda mutane kafin a gama kiran sallah ma kowa ya tashi ya tsaye a sahu a yana yin wannan ko to ku daina wannan ba sunna ba. ba sunna ba ce kawai saboda mutane sun makara in za a kiran sallah kowa ya zo ya tsaya a sahu a'a in karatu ake aka gama karatu za a yi kiran sallah kowa in zauna inda yake in aka idar da sallah mutane su tashi za ta da ikama amma in wani zai tashi ya nafila to kar kuma ce ya kana ga zami sallah za a yi kaza kaza kaza a zaro kulla qaulin inda qauli muhammadin duk in manzo Allah ya faɗi magana to a je ajiye ta kowa kuna sauri kuna kaza kaza a a annabi yace in ya ga dama ina da dama da zai sai dai kai kuma dan kada ka saka mutane a cikin kunci yi mukan faɗi wannan magana abinda ba dole ba ne kai kuma karka yi shi ai kuna gane ko kada ka ce to ai shi kenan mu mun samu free ticket saboda haka da an yi kiran sallah za mu abin nan za ka dinga saka mutane a cikin kunci to baka taimake su ke? manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam abin da yake ka taimaki dan uwanka ina azzalimi ko yana wanda aka zalunta to da haka taimake su in ka ga kowa ya tashi sallar za a yi kowa so yake kawai a yi sallah shike nan kai kuma ka haƙura Allah sai baka ladan niyya wannan darasi ne babba da ya kamata mu koya a jikin wannan abin nan din to sannan darasi na uku kar ka ji kunya ka abin da ya shafi addini kar ka ji kunya yanzu Umar dan Khattab yanzu aka inni ne ko kai idan muka gani sai mu boye ko sai sannan muka dawo gida sannan mu yi wanka mu yi sallah a'a taiwa ka tafi kana jin kunya a kan addini kuma ka tuna yanzu ibadar ta dawo kanka kuma kafin ka bayan da za ka yin ka mutu za a iya mutuwa ko ba za a iya mutuwa ba za a iya saboda haka umar su yanzu da igani sai annabi haka ita ita wannan shi ne lokacinka saboda haka yanzu da izo zai yi ba zance ya ji kunyar wani kwabin da ya kama da wannan aka gan shi ya je wani kogi ya tsaya ya yi wanka ya zo aka ga yana sallah ba wanda zai tume ce ce amirul muminin me yasa kai wanka kai sallah amma dan kada ya saka mutane a cikin kokonto ko a cikin shakku ko irin mutanen nan yan dauki bisu yan daukar diman magaji da nishi wani da ya ga amirul muminin ya wanka ya je ya yi sallah sai ce shi ma duk sa annabi ya ce eh, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di mun zo nan wurin da Umar dan Khattab na ga yayi wanka yayi sallah saboda haka duk sanda je shi mai wanka yayi sallah sai ga musu shi ga dalilin da yasa yi to kuma wannan darasi ne babba da ya kamata musamman mutanen da ake koyi da su su dauka in ka san mutane suna koyi da kai a cikin wani abu to duk sanda kai abin ka ga musu dalilin yanzu ai kuna ganewa kada kawai shi kenan su ga kai ka san kuma suna koyi da kai ka ja bakin ka kai shiru kai ba manzan Allah bane in manzan Allah ne ka ja bakin ka kai shiru amma kai ba manzan Allah bane saboda haka idan kai ga ya musu dalilin da yasa kai wannan abin saboda ne kada su je suna kwaikwayon ka akan abin da bisan dalilin sa ba illa kawai tunda sun yarda kai abin koyi da kai ne suna yin koyi da kai kawai a cikin wannan to da haka wannan darasi ne shi ma babba wanda ya kamata ainihin musamman waɗanda ake kwaikwayo da su su koya a cikin rayuwarsu ta zamantakewa to sannan kuma wani darasi da shi ma ya kamata mu koya malami ko shugaba irin ga tausaya wa mabiyarsa tausayi ne wannan ya yi abin sai tausaya musu sai gaya musu ga dalin da isa yi wannan abin to ka tausaya musu ke da haka malami ko wani shugaba jagora da ake koyi da shi ya kamata ya ringa jin tausayin waɗanda suke suke a ƙarƙashinsa yana shugabantar su ne ko kuwa almajiransa ne ɗalibansa ji tausayinsu ta hanyar yi musu bayanan abubuwan da ya kamata yi musu bayani wallahu ala ha? Ah. Ah? Eh. sai yace mutumin da ana cikin kiran sallah sai zai tayar da nafila yace menene wannan shine sunna in dai ka shigo masallaci ko me ake yi wannan mutane da yawa suna wannan kuskura musamman ranar juma'a liman ya zo ya hau kan mambari ka zo a makare kuma sai ka ga mutum ya jaye maka kama matsayi kana kan mambari wai yana jira mai kiran sallah ya gama sallah kai ka fara hudu ba fara nafila wannan kuskure sauraron kiran eh, eh, sauraron eh, na khutba din yafi muhimmanci akan sauraron kiran sallah saboda kiran sallah an baka an baka dama mai yin kiran sallar karin in yana yi kana maimaitawa amma liman in yana khutba an baka dama kai magana kuna gane matsala ce da malamai sun tattauna akan ta amma sauraron khutba ya fi muhimmanci akan sauraron kiran sallah saboda haka ka zo in ana kiran sallah ka shigo masallaci ka ta da nafila kawai shine umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ɗayan ku ya shiga masallaci ya sallar nafila raka'a biyu gabanin ya zauna saboda ko ana kiran sallah za ka iya yin nafilar ka ina fata muna gane kuma wannan shine ma abin da yafi musamman irin yanayin da muka yi bayani ɗazu ka san da an yi sallah za a tayar to gara su da suke zaune a cikin zaka dama sun riga sun yi na su sun yi na bayan sallar magariba tun da shine abin da yafi yawa sun yi na bayan sallar magariba gabanin isha kuma dama ita sallar isha gabanin ta babu wata nafila ta lallai ilalla sai ta bayan ta to shikenan idan ka shigo kai ko kiran sallah yake sai ka tayar da nafilar ka kawai kar ka tsaya kana wani sauraron wani abin nan to kawai matsalar ita ce kana cikin masallaci kana zaune yanzu aka tsakanin kiran sallah da ta da kama. sai mun fahimci wannan gaba ɗin to kiran sallah ɗin sai an gama shi ai muna gane ku sai an gama kiran sallar to a wannan tsakanin ne gabanin ta da iqama ba daga fara kiran sallah ɗin zuwa ta da iqama ba a'a an gama kiran sallah gabanin a ta da iqama to wannan kuma nan ake magana mahallin nafila da haka kada ka ce ai bari in bazan sharfaci mutanen nan tun da aka tada sallar ba za su ba aka gama kiran sallar ba za su ban mu yi nafilar ba bari in fara gabanin a gama to nan kuma ba kai ba ba shi ne umarnin da aka bayar ba umarnin sai an gama kiran sallah in kana zaune kenan a masallaci amma in shigowa masallaci kai ana kiran sallah ba wanda yake ka tsaya kana sauraron mai kiran sallah kawai ka shiga ka fara sallah ka ta nafila a ka idar a abin nan suna idar da kiran sallah sai suka fara ta da iqama Allahu akbar ka san wani masallacin ko a bari ma a gama addu'o'in da ake ba a bari ko la ilaha illallah Allah akbar Allah akbar ashhadu an kaga nan an saba sunna biyu ke annabi ya ce ayi addu'a sannan ya ce ayi nafila ba ai ko ɗaya ba kuma ana da aure sunna to da haka yan uwa masu albarka dole sai mun koyi waɗannan abubuwan ita sunna da ku ganta juriya ce juriya ce da jimiri na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan abin ko ba shi na ike so ba amma shi annabi ya ce ai da haka shi zai yi ai kuna gane wannan abin ba shi annabi ike so ba shi na ike so amma tun da annabi ba so nima ba zan so shi ba shi ne ma'anar sunna ɗin amma ba kawai shi kenan mutum ya ba annabi a inda ya masa daɗi da inda bai masa daɗi ba shi kenan ya ce ai ya bi ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba sunna ba a Allah ya ganar da mu to da haka sai mun tantance waɗannan abubuwan su alaikum salam طيب hmm. ike mutanen da suka yi sallah a bayan amirul mu'minin a wannan lokacin da shine limami ya su kuma sallar su a su sallar su kama ita riga ta tafi da ina kusa itina sai sanar da su ai mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake sai nuna musu ku tsaya saboda haka suka tsaya amma tun da yanzu an riga an yi sallah kowa ya watsa watse tafiyarsa zai koma ne sai a ji aishe da duwan da ya sallar asuba da yau isa ke saboda ina da janaba a su kan mamu sallar su fa'i ta riga ta wuce ta su ta yi shi yanzu shi kadai shi yake da matsala shi ne ainihin zai gyara barakan haddasa na malikun an ismail bin abin hakam an suleiman bin yasar an na umarabin alhassabi radiyallahu anhu gada ila arzihi biljur wannan hadisin a ta suleiman ɗan yasar ya ba da labari cewa umar ɗan hassabi ya ƙara masa yadda ya yi zuwa gonarsa a jurur fara'a fi saubi ihtilama sai iga mani na mafarki a jikin tufarsa faƙala laƙadibu tulitu bil ihtilami munzu wallitu amranna ita ni kam an jarrabe ni da mafarki tun da aka shugabantar da ni al'amarin mutane fagata sala sai wanka wa gasala ma ra'a fi saubihi min al-ihtilam ya wanke abin da ya gani a tufarsa na daga maniyin na mafarki thumma salla ba'da an tala'at ash sannan yi bayan rana ta rigaya ta hudu nan ba wai abin nan ko kuma za mu koyi darussa guda biyu zuwa uku shi ma cikin wannan hadisi shi ne dai wancan hadisin da ya gabata nan sai ce laƙadibtu litu bil mun munzu wulitu amran tun da aka shugabantar da ni akan mutane an jarrabe ni da mafarki saboda yana cin nama ya koshi kenan ku isha madara ya koshi a <laughs> na ga kun yi shiru yanzu gabani ba sun suke shan madara ba ba sun suke cin nama kowane iri ba su ci jan nama su ci fari su ya wuce na cin jan nama amma saboda jikinsu yana da kyau suna samun abubuwa su ji inda suke so ta ci wani nama da kish Allah ya ji kansa yake cewa lahmu kasli qulubil fuqara wai naman kare zukatan bayan Allah talakawa aka ce kish wanne ne irin wannan nama yake ka je ka tarar ba dan kai aka soya shi ba a je kawai a dauko maka fito ma da shi kai a je ka kawai stand by ba su suke yi ba a su suke yi ko duk abin da su kwanta wuri mai kyau su zauna wuri mai kyau su ci mai kyau su sha mai kyau su sa mai kyau su shiga mota mai kyau gida ac mota ac office ac ko ina suke har wata iska suke yawo da ita mita talatin ba za su shaƙi iskar da sauran mutane suke shaƙa ba su tasu ce ta musamman sai an tace ta duk abin da zai shigo cikin da sai an tace shi ko su haka ga zai mafarki kuwa in ba haka ba kuma a yi ta biye yan mata ya kai rashin sa a hadda maza abu maza abu mata to wallahi umar ba don wannan bane wato an shugabantar da shi mutane har matan nasa ma ya shagalta ga su. al'amarin mutane in ya zo babu abin da yake sai tunani ya a ƙarshen ya al'amarin mutane zai kasance yau ya zai kasance gobe nan da sati guda wata guda shekara guda shekara goma shekara ɗari har zuwa ƙarshen duniya ya al'amarin mutane ne kasance umar ɗan hafa ba shi da wani sakan ɗaya tun da aka ba shi shugabanci face ina tunani ne a cikin za a ce da musulunci gaba da aka yake cewa da yawa sai ya shiga sallah allah yake ba shi dama ya shirya tawaga da za ta tafi wajen yaƙi to saboda kar ku dauka saboda yana cin mai kyau ne isha mai kyau isa mai kyau yi kaza yi kaza a ba haka bane matan ma yanzu ba a gaban su suke ba to amma kuma yana da lafiya kuma dole wani lokacin zai kwanta yi bacci saboda yezi na duti din da yake kansa har sai i mafarkin ma bai san yayi ba to kun ji abin da ya faru Da da karo ne ya dauka tafi yana cewa ai saboda ya ci mai kyau ne ya sha mai kyau ya yi lubi lubi da shi a'a umar gaggausan mutum ne mai kiba amma da aka ba shugabanci sai da irani ma ka ga yanzu mutum zai hau mulkin mulki ina abin tausayi gabanin ya hau amma ba shi lokaci nan da dan lokaci kankani sai ka gani ya canza ya kubul kubul duk wata komada ta tashi wallahi akwai ranakin dillanci wannan teɓar da kai wannan ƙibar da kai wannan kyan jikin da kai talakawanka suna kotsewa suna ramiya suna shiga cikin na ni su za ka yi wa Allah bayani wallahi sai ka yi bayani to da haka dawa nake cewa ku ji tausayinsu ku ji tausayinsu ababen tausayi ne bu sani ba ne haka waɗanda suke jikinsu da ya kamata su gaya musu gaskiya ƙaunarsu ce ba sa yi in kuma suna gaya musu ba sa ji to su sun sauke abin da yake kansu Allah subhanahu wata'ala zai yi hukunci tsakanin sura'i tsakanin bayi ranar tashin alƙiyama Allah ka ganar da قال حدثني مالك عن إسماعيل بن أبي الحكم عن سليمان بن يسار وأنه شيء مذكر قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى الله رضي الله عنه صلى بالناس الصبح وأن حديث سندي سليمان زوال سليمان بن يسار شو عمر بن الخطاب الله يقارى مسيد دايو متاني صلى الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف sannan isa mako zuwa gonarsa a juro fa wajada fi saubin ihtilama sai sami maniyin mafarki a jikin tufafinsa fa qala sai ce inna lamma asabna alwadaka lanatil qurun lokacin da muka sami maiko muka ci abin nan jijiyoyi sun yi laushi fa bitasala sai iwanka wa gasala al min thawbi iwanke wannan mafarki ko mani na mafarki da ya gani a jikin tufafinsa wa aada wa aada li salati ya koma zuwa ga maimaita wannan sallar alwadak shine dasmul la'am wa sham wato kitse da yake jikin eh, ainihin wato eh, dabba an gani to sai ka to nan umar dan khattab ina cewa sun fi kitse kuma can baya ka ce a'a ya ne sanci mata ne shi ya sa yake abin nan to babu karo tsakanin maganganun guda biyu wannan ne abin da malamai suka faɗa kamar inda ainihin al'azumi ikawo a tahqiqin sa ne a na muwatta malik hadisin abu musa ba zuhri suka ce ba wai saboda abin nan bane a'a saboda ya ne iyalai ne a wannan lokacin yadda yace ite ga ma'anar wannan kalma da yace lagadib tiliti bil ihtilam منذ الليل ai lishtigalihi bi amrihim an nisa imam zarkani ika wannan a cikin sharar zarkani juzi na farko shafi na 148 ce ya shagaltu ga biran mata saboda al'amarin mutane ya shagaltar da shi shugabancin su to nan kuma mai Umar hausa Khattab yake so ya faɗa za can duk da wannan matsin da ake ciki mafarkin ma ba za ka iya yi ko idan ka yi ma sai dai ka tashi haka nan jikinka kandas to amma yanzu musulunci ya zo ya samu dama ya miƙa kafa an samu arziki an samu wadata an samu yalwa saboda haka kitsan da suke samu su ci komai kankantarsa ya sa ya lausasa ainihin jijiyoyinsu da da su riga sun daskare saboda rashin samun wannan kitsa saboda haka yanzu ko kaka a da yake sai zamanto ya juye ya kuma irin wancan an gane ku kai ita kuma a da wai ba su da wani abinci da ya wuce nama dabino da sauransu a'a naman zai da yi musu wahala an gane ku naman yi musu wahala a wannan lokacin ai za mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam za su tafi wajen yaƙi ya ɗauki buhu ɗaya na dabino ya ba su dabinan dai shine ba sa rasawa yace sai suka je kwamanda ina ba su ƙwaya bakwai bakwai sai aka dawo ƙwaya uku uku sai aka dawo kwaya ɗaya suna bakwai ma mai mana ballantana kwaya uku suna raina uku sai aka dawo ɗaya ɗaya ita yanzu ya zami da guda ɗaya suke ba mu gane wannan dabinan kwaya ɗaya yana da muhimmanci ba sai da muka zo a haɗa mutum bakwai a ba su guda ɗaya a ce wannan ya tsotsa ba wannan wannan ya tsotsa ba wannan <laughs> ah? eh, eh. ita kuma duk da haka wasu su zage su an gane to saboda haka a wannan lokacin ai da musulunci ya zo ai an haɗu da jarrabawa iri iri da haka yanzu zaga musulunci na gaskiya to ka shirya za a jarrabe ka a karan kanka a dukiyarka a iyalanka a kazanka a kazanka misali kamar zuwan suna din nan ne da farko waɗansu an kwace musu jari waɗansu an kwace musu mata waɗansu an kore su daga gidansu waɗansu suna gidan gidan haya ma biyan kuɗin ka kan dan Allah ka karba ka wai ce wallahi sai ka fitar min daga gida kuɗi fa zaka bashi ka zauna ba kyauta ba ita a ba zaka zauna masa gida ba saboda kana ahlu sunna kana dan izala amma kuma a haka waɗansu ke ganin yan izalan ne waɗanda sun yi ba daidai ba sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza su yanzu ne ahlu sunna Allah ka gane da to da haka waɗannan maganganun babu karo a tsakaninsu haka nan malamai suka yi bayani قال حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيه عمرو بن العاص فيه وأن حديث يحيى عبد الرحمن بن حاطب yace sun yi aikin hajji a umra tare da umar dan khattab Allah ya kara masa yadda a cikin wata karabka wasu jama'a matafiya da a cikinsu akwai amur ɗan al'asi Allah ya ƙara musu yadda an gane ku wannan masu abin da aka samu su al'asi ku gyara al'as ne wannan shi ne daidai an gane ku wa anna umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu arrasa bi ba'd at-tariq umar dan khattab sai fa ziyada zango idjiki akan hanya Ƙariban min ba'd kusa da wasu ruwa wani ruwa wani tafki da yake hanya fahtalama umar fahtalama umar umar sai mafarki a wannan lokacin wa qad kada an yusbih kuma an ku gari ya kusa wayewa falam yajid ma'a ar-rakb ma'a sai zamanto bai samu ruwa tare da abokan tafiyarsa ba faraki ba hatta ja al-ma' sai ya hau har sai da ije tarar da ruwa ana ta da ruwan ma'ur rauha faja'ala ya zikilu mara amin zalika lihtila sai irin ga wanke abin da ya gani na mani a jikin tufafinsa hatta asfar har sai da gari ya yi sha ya haske faƙala lahu amru bin al'as sai amru ɗan al'as ya ce da shi asbahta gari fa ya waye wa ma'ana siyab akwai tufafi tare da mu da saubaka yugsan bar wannan tufafin naka a wanke ka zo ka karbi wani a wajen mu ka sa in ya so a wanke wancan ka mu samu mi sallah gabanin rana ta hudu fa qala la lahu umar ibn al-khattab sai umar dan khattab yace da shi wa ajaban laka ya ibn al-aas abin mamakin ka ya kai dan al-aas in kunta tajidu siyaban in kai kana da yalwar kayayyaki na tufafi aka kullum nas yajidu siyaba shin kowa ne yake da tufafi da yawa wallahi law fa'altu halakan sunna yace wallahi da na zo na karɓi wannan abin din naka da ya zama sunna kenan a cikin mutane sai mutane su ta ba shugaba riga yana karɓa yana sa bal aghsilu ma ra'ay ita a'a zan wanke abin da na gani wa an zaɓu malam ara abin da ban gani ba kuma in yayyafa ruwa a kai shi ke nan an riga an gama to kaga Allah ya taimaki Umar dan Khattab ko eh da yanzu waɗannan yanzu haka waɗannan shugabannin sai san ga cewa ai da Umar an bashi ya karba ko Allah ka ci kansila ka ci ciyaman ka ci gwamna ka ci shugaban ƙasa an maka wani appointment haka kurum mutane su cika maka gida da kyauta mai riga na kawowa mai mai agogo yana kawowa mai takalmi na kawowa mai shinkafa na kawowa mai taliya na kawowa mai makaroni yana kawowa kuma kai ka san ba dan Allah aka baka ba in dan Allah aka baka jiya baka man sannan rashi ne isa aka baka rashi ne isa aka baka a wanda lokaci ya kamata a yi maka kyauta lokacin da ka sami yadda za ka yi ko lokacin da baka da yadda za ka yi ai kuna gane ku eh mai albarkar office ce eh wallahi ai albarkar office ce wannan albarkar office ce kaza kaza kaza kaza kaza to za ku yi bayani Umar dan Khattab haka yake cewa Allah ya kara masa yadda ita hadiyatu sultani rishwa duk wanda ya ba shugaba wata kyauta ke shugaban ya karba yace rashawa ya bashi shi kuma ya karbi rashawa hadiyatu sultan rishwa zaka an baka ofis an baka katin wani mukami kansila ko ciyaban, ko gwamna ko shugaban kasa ko an baka wani appointment mutane su ta kawo maka kyauta kana kaɗaya kana ci albarkar ofis ce za ka ga albarkar ofis za ka ga albarkar ofis shi ne umar ɗan khattab ya ce da na yi haka ya ce to da ya zama sunna kowa in aka yi magana sai sai ai umar ɗan khattab ya yi to Allah ya taimake shi ne ba to kuma waɗannan wai su ake cewa wai su ne wai shugabanni kamar Umar dan Khattab dan Allah an wa Umar dan Khattab adalci a kalli waɗannan da talakawansu ma ba san halin da suke ciki ba ko sun san halin da suke ciki sun yi kunnan uwan shegu sun toshe umar dan khattab wannan da hanjinsa ike ƙara ina ƙara ji saboda yunwa a ce ga abinci ka ce ce wallahi ba zan ci ba sai talaka sun ci sun koshi amma ni waɗannan da abincin da mutane ma suke ci su ba shi suke ci ba amma ce wai su ne wa umar dan faɗa dan Allah an wa umar adalci su masu faɗa sun yi wa waɗanda suke gaya adalci Allah zai kai mu kiyama za ku gani in za su tashi a duk wanda ya kama da wani mutum yana tashi ne a tuta irin tasa to za mu je kiyama za ku gani in waɗannan shugabannin za su tashi tare da Umar dan Khattab Allah ya sa su tashi tare da shi ba bakin ciki muke yi ba Allah ya sa su tashi tare da shi ba bakin ciki muke musu ba amma a aikin su wallahi tallahi sai dai su tashi tare da kai auna tashi da Umar dan Khattab ba zai yi a aikin su sai dai su tashi da auna, in san dalili ku kalli ne yadda suke gudanar da rayuwa ku ga yadda jinin talaka ya zama banza rayuwar ta zama banza ba su da kowace irin damuwa su bukatar su sai kawai a gabansu sannan kuma a zo a ce akwai waɗansu a ƙarƙashinsu sannan ran kiyama sai a ce an haɗa su da umar da shi damuwar talaka ce a gabansa ba damuwarsa ba nama aka zo aka yanka lokacin an ɗan samu dama aka zo aka yanka nama sai aka ce ta a samu yar wajen waje waje a ba Umar dan Khattab ga girma ga abin nan a bashi zabe wuri mai dan taushi taushi da aka zo aka kawo masa sai kira wanda ya kawo yace yanzu ka fifita ni da wannan akan talakawa yace wallahi la at'amu yace wallahi ba zan dandana ba suka ce kai wa Allah ka ce wallahi la at'amu yace wallahi ba zan ci ba in ci wa yace in je in ga wa Allah ne ni na ci wannan mai laushin talaka sun ci mai tauri shi ya ci mai laushi talaka sun ci to yanzu su cin ma suke talaka ma ba sa samun su kuma sannan sai su tashi tare da umar ɗan sabba wani mai abin ne fata shabbahu in lam kono mislahu in na tashabbuha bil kirami falahu ko ba za ku iya na Umar dan Khattab ba mun sani ba wanda zai iya na Umar dan Khattab yanzu amma ku kwatanta mana ku kwatanta akalla ku ci talaka su haka ki Umar din ki yayi saboda sai talaka sun ki to yanzu ku yi adalci ku ci talaka su ai kun dan kwatanta kenan ku ko ku hada shi a wajen yaki ci sai talaka sun ci ba kun hada a wajen sai talaka sun ci sai za ka in ya tafi can ana hango shi a ganku amin a bayansa amma haka koron ko kuka ci mai kyau talaka mara kyan ma sun kasa samun su ci sannan kuma ku haɗu da umar ɗan khattab a wuri ɗaya ba zai yi ba amma kamar yadda na faɗa wallahi tallahi billahi ba wanda muke wa bakin ciki ya tashi da umar ɗan khattab babu shi fatan ma da muke yi duk wani shugaba musulmi ya tashi da umar ɗan khattab ya tashi da Umar dan Khattab wannan shine fatan da muke duk shugaba musulmi amma kuma a gaya musu gaskiya wannan yaudarar su da ake ana gaya musu ai irin wannan abin da kake zaka tashi da Umar dan Khattab ai kai ne Umar dan Khattab ai haka wallahi ba gaskiya bane ba gaskiya bane Allah ya ganar da mu قال يحيى قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر الاحتلام ya haya ita imam malik yana faɗa mutumin da ya samu alamar mafarki a tufafin mani na mafarki wala ya diri matakan bai san yaushe yi mafarkin ba wala ya zukuru shay'an ra'ahu fi manami kuma baya tuna wani abu da ya gani a mafarki qala malik yace li sila min ahdasi naumin namahu yayi wanka daga bacci na ƙarshe wanda shi ne ahdas mafi sabunta wato na ƙarshe baccinsa na ƙarshe fahim kana ƙarsalla ba da zalikan nau in ya kasance ya yi salla gabanin wannan barci falwi'id ma kana salla bayan wannan barci falwi'id ma kana salla ba da zalikan nau to ya maimaita abin da ya sallata bayan wannan barcin misali mutum sai zo zai salla a zahar sai ga maniya a jikin tafarsa kuma wani nan da shi ya kwana da ya kaga baccinsa na ƙarshe shine da ya na sallah asuba ko kuma ya riga ya sallah asuba to sai ya maimaita sallah asuba sannan ya sallah azhar kun fahimta to amma yana yin kailula bayan sallah azhar ne sai kwanta yayi bacci da yazo zai la'asar sai iga eh, abin nan eh, afwan yazo zai yi magariba sai iga wannan mafarkin abin nan mani a jikinsa sai kaga yayi kailula ne bayan sallah azhar ya tashi yayi sallar la'asar to yanzu ga magarba kuma ya gama ni a jikin tufafinsa to sai izo sai ya maimaita sallar la'asar bayan ya yi wanka kun gano wannan shine bacci na ƙarshe da yi an fahimta ko min ajali annar rajula ruba mahtalam dan za ka yi cewa mutum ya yi mafarki wala ya rashi an bai ga komai ba waya ra wala ya ko kuma ya gama amma kuma bai yi mafarki ba ma'ana baya tuna ya yi mafarki fa'iza waje da fi saubihi ma'a in mutum ya samu ruwa ma'ana mani a jikinsa fa alaihi gusul a jikin tufafinsa to dole ne iwanka. wanka wa zalika anna umar ibn al radiyallahu anhu a'ada ma kana salla li akhir nawmin nama yace dalilin wannan umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya rama salla ne daga bacci na ƙarshe da e walam yu'id ma kana qablahu bai maimaita abin da yake gabanin wannan baccin da yi ba na daga sallah an gane ku saboda haka idan mutum ya samu kansa irin wannan sai ya duba yaushe ne bacci na ƙarshe da yi to daga nan ne zai rama ainihin sallar da yi bayan yayi wanka da fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya dora mu kan daidai to kuma anan ya kamata mu kwana abin da mu faɗa ya zan daidai na labar mu lada na'am dangane da eh, kyauta na ya ce dangane da hadaya da muka magana ana baiwa shugabanni ita to kamar hedimasta a ƙauye ba sai a ƙauye ba bashi harafin ne ya ce kamar lokacin amfanin gona sai ka ga mutane suna kawo ɗan tumu 'yar masara don menene haka ana kawo masa ita to ina matsayin irin wannan a sarki headmaster headmaster da Allah in muku ba shi ba ma ba ya kamata ya ce ku bani ba an gane ku headmaster Allah mun tuba ta malam Bello yabo ko bai sai malamin makaranta me yake da shi ba albashin nan ba to ta falala da Allah ya kawo an shi wancan abin da yasa ake bashi shi sa ake magana kansa shi yana da zartarwa yana ba da fangila ko za a kai ƙara wajensa wajen hukunci za a yi kaza amma ka yi ma kada wannan kyautata ta hana ka ne ka yi gaskiya ka yi adalci da aka karka ɗauka amma da za a kawo maka wani rashin gaskiya ya faru a zuwa ba ka wani abu ta wannan sunansa rashawa amma haka kurum kamar da damuna a ah, Allah mun tuba bayan ne ruwa ta yawa ba amma duk mun san lokacin da iyamu suke yanko tumu a ringa raba gida-gida a unguwa masu yin masara su ɗebo ta buhu-buhu a zo ana mangala-mangala ana raba ne gida-gida a unguwa ana yi ko ba a yi har 'yan uwa a birane da wuraren da ba sa noma a ɗauka aje a kai musu ana yi ko ba a yi saboda haka wannan is normal abu ne amma wannan kawai dan an bashi shugabanci kawai shi ke mutane su ringa ɗaukar abubuwa suna kai masa saboda in an kai matsala alkali ne shi in ya je a yi wannan kwaye min kaza kaza ita haka ita haka har sai ya lauye shari'a ko kuma a ai wannan ya za mu shi kwangila saboda kaza kaza ba bari mu biya shi kudin sa saboda ai yi mana abin kirki lokacin da aka yi kaza wannan shine abin da ake magana akai sannan su waɗancan da suke kaiwa dama suna kaiwa ne da manufa amma duk wanda zai kai kaiwa hedimasta ko malamin makaranta ya kai ne da ɗansa a albarka Allah ya sa kuna gane a iya gobe zai je ce haidu masa yana da waye ne ko yana ba da neko ba zuwa take yi ba ko yana da yan bayi ko kuma shi yake kai yaro secondary ita ya ci ai ba shi yake bada joining instruction ba ko sun zurba da aka babu wani abin nan yadda irin wannan kyautar wannan babu wani a bakinta amma irin waccan ta gabanni masu zartaswa wanda zai iya yin alƙalanci wanda zai iya zaurewa zai iya kwancewa zai iya bayar da wani abin duniya ya shi ake magana a kan an gane don kake kuma za ka wanda za ka haramta kowace irin kyauta ke Allah ya ganar da mu ya dora makon daidai طيب yace me hukuncin mutumin da bai yi sallar la'asar ba ya zo masallaci sai tarar ana sallar magariba sai yin shiga sallar magariba da aka idan da magariba sai karo karo raka'a daya matsayin la'asar me hukuncin sallar ta yi mala'amal a'mal binniyat sallar ta yi kuma da haka malamai suka ce malaman da suka ce dai wasu malamai kawai ta suka ce yanzu kuma abin da zai yi sai ya koma ya yi sallar la'asar din sannan ya sake yin magariba amma magana mafi inganci a in ya shiga da niyyar magariba yi magariba ba wani abu da yake kan sai sallallahu ya tashi kawai sai sallallahu kenan ya gabatar da magariba akan ne la'asar kuma malamai suka ce ina da damar da zai yaka saboda falalar jam'i kuma saboda annabi ya ce in an tayar da sallah babu wata sallah sai ta wannan lokacin da ake yi saboda haka in ya zo ma in la'asar yake yi daban misali ya fita bari zan yi la'asar in shiga wannan annabi yake wannan sallar ta sababu ita in aka ta da sallah yake babu wata sallah sai wannan ai kuna gane magana ku saboda aka suka ce to sai yi wannan din saboda wannan hadisin na manzo Allah sallallahu in aka idar da sallah sai kuma ramu sallar la'asar dama waccan ramuwa ce to ya za ku yi da maganar jeranta salloli shi ma dole ne inda yin sallar dole ne to kuma sai an jeranta sai suka ce to ai dama ina da rum a musulunci na ramuwa dan ka yi ta bayan sallar magariba in aka zo za a ce a zahar la'asar magariba la'asar za ta koma ne ina aka ce a rama ai gibi ne da aka ne aka bari shi aka ji aka ne aka toshe wanda bai sani ba zai sa an yi misali ka zo kana gini sai ka tsallake wani bulo ba ka sa ba sai ka zo sai ka saka shi kuma daga baya wanda bai san an yi haka ba zai san an yi ba zai sani ina fatan mun gane saboda haka hakan da yi daidai ne in yayi magaribar kuma sannan izo yi la'asar shi ma daidai ne wallahu ta'ala a'lam da fata Allah ya mana jagora a dora ma akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai abin da mun faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ba mu yukon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka sa sun huta Allah ka sa suna gidan rahama Allah malamanmu yan'uwanmu abokanmu masoyanmu matayenmu ƴaƴanmu da kannanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahama inda muke musu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayanmu Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu da mu da so in ka ba mu lafiya Allah ka kare lafiyar mu a cikin biyayya gare ka Allah ka kare mu gaburan fadawa cikin sabanka Allah kar ka haramta mana ganin ma yadda kake son ka gan mu kar ka arzurta mu ko ka haramta ka arzurta mu ganin ma yadda baka son ka gan mu Allah muna roƙonka a kowane lokaci ka shiga cikin al'amura mu kai jagora a gare mu Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kimsa shirye a cikin zukatan mu Allah ka yi riko da an kullum mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah Kwanciyar rayuwa da ake fama da shi a wannan ƙasa Allah muna roƙon Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana taimako Allah ka kawo mana yayewa Allah ka wadata mu da wadatarka ka arzuta mu da arzikinka Allah tsoron da al'umma suke ciki bayan ka Allah ka kawo mana aminci Allah ka amintar da mu a addinin mu da rayuwar mu da dukiyar mu da gidajen mu Allah ka amintar da mu a kananan hukumomin mu garuruwan mu da jihohin mu da kasashen mu Allah ko ina musulmai suke Allah muna roƙon ka Allah ka arzuta su aminci Allah ka arzuta su arziki mai amfani Allah ka kawo yalwa a cikin rayuwar al'umma Allah ka ba mai kyau na duniya ka ba mai kyau a lahira ka kare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته